إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar goma ga watan jumada al'akhira hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 23 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2021 wannan shi ne kasar na 51 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamu al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abubakar al-zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah littafin zadul ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama komai da ruwanka ne dangane da tarihi da tafarki da tsarin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malamai suna jinjina ma ibnu qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a ƙasar makka inda ya je aikin haji nesa da iyalan shi nesa da sauran kayan aikin shi Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna ta bibiyan ibnu qayyim al-jawziya inda yake mana tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a inda ya sauke lamba yake tattauna mana game da hadisatul ifk wato tarihin abin da ya faru na kazafi wanda munafikai suka hada ainihin wato munafurci irin nasu suka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri da kazafi wanda Allah subhanahu wataala ya sauka da alqur'ani ya wanke ta kuma ya tona asirin gare su Allah ubangiji ya samu dace to bayan da muka ji wannan kissa sai kuma muka dauko wato wasu fa'idoji waɗanda malamai suka faɗa game da wannan kissa ta ifki a inda muke kokarin mu karanta akalla fa'ida guda ɗari da suka shafi wannan ainihin wato hadisa mun kwana akan lambar wato a lambar fa'ida ta 64 wanda za mu tashi kenan a a oke lambar fa'ida ta 65 za mu tashi akan fa'ida ta 66 inda malam yake cewa as-sabru miftahul faraj haƙuri mabuɗi ne na samun mafita akan duk wani rudani ko tashin hankali ko fitina ko ta damuwa to haƙuri baya ɓaci kamar yadda bahaushe yake cewa sai na gaba malam yake cewa al-isti'anatu billahi inda hululil masa'i neman taimakon Allah a duk sanda ake cikin wata musiba ta auku to a koma zuwa ga Allah shine faɗin mai magana a cikin riwayar cewa wallahu musta'an kamar yadda muka ce sai kuma na gaba wato na 68 ihsanul dhanni billahi yanda wato Aisha take a kyautata zato ga Allah muhimmancin kyautatawa Allah zato na muka samu wannan a cikin fadin Aisha radiyallahu anha take cewa a'lamu anni bari'atun wa anna Allah mubarri'i tace lalle na san ni tsarkakakkiya ce na barranta daga wannan laifi da ake tuhuma na da shi kuma na san cewa Allah subhanahu wataala zai bayyana barrantuwa ta ga wannan laifin na gaba wato na 69 min ahsan man ahsana dhanna kana inda Allah kana Allah inda husni dhanni wanda duk ya kyautata zato ga Allah zai tarar da Allah a cikin wannan yanayi na kyautata zaton zai samu Allah ne taimake shi a wannan kyakkyawan zato da take cewa fa wallahi ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisahu wala kharaja min ahli albayt ahadun hatta anzala Allah azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisha take cewa na rantsi da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wurin da yake zaune ba kuma babu wanda ya fita ma daga wannan daki da ake tattaunawa har faci sai da Allah subhanahu wataala ya aiko da wahayi ga manzansa sallallahu alaihi wasallama ya bayyana masa al'amarin da yake faruwa na 90 ru'yal anbiya'i haqqun wa wahyu wannan kisa tana tabbatar mana da cewa mafarki na annabawa gaskiya ne kuma wahayi ne daga Allah saboda Aisha tana cewa kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi an-nawmi ru'ya yubarriquni yubarriquni Allah biha na kasance ina fatar a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ne a mafarki Allah ya gwada mishi a mafarki cewa ban yi wannan laifi ba abinda nake ta tsammani kenan wato tana tawali kamar yadda zamu ji a gaba ta gaba bata dauka cewa al'amarinta ya kai a ce sai an yi wahayi akan ta ba shine fadin sa min muhimmatil adabi daga cikin ladabba masu muhimmanci izdira'ul insani li nafsihi wa hadmihi lahu mutum ya ɗauki kanshi ba a bakin komai ba kuma ya mai da kanshi ƙasa kada mutum ya ɗauki kanshi a matsayin wata tsiya ko wani abu wanda yake mai muhimmanci mutum ya zama yana da tawadu'u da ƙanƙantar da sha'anin kansa da ta ce wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allahu azza wa jalla fi bi amrin yutla tace al'amari na a wurina bai kai a ce ban zata cewa al'amarin ya kai a ce Allah ne da kanshi zai magana ya aiko da wahayi wanda za a dinga karantawa a al'amarina ba wa man izdara nafsahu kana inda Allah fawqa zalika wanda duk ya mai da kanshi ba komai ba ya kankan da kai sai ya zama al'amarin shi a wurin Allah sai ya wuce inda ya dauka wa man tuliya bil ujbi wanda ku aka jarabce shi da girman kai da ganin kanshi ya burge shi kana wadi'an haqira shi kuma sai zama bai da wani daraja kuma ya zama kaskantacce wa min durani bakr ibn abdullah al-muzani daga cikin maganganu da aka samu daga babban malami cikin tabi'ai bakr ibn abdullah al-muzani wanda rasuwarsa shekara ta 108 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'i ne daga cikin malamai thiqat kuma yana daga cikin waɗanda ya tabbata cewa mujabud da'awa ne ana amsan addu'a su da sun to shine yake fadi rahimahullahu qawluhu qawluhu yawma arafa an je aikin hajji ranar arafa sai yake fada yake cewa laula ana fihim la qultu qad ghafara Allahu lahu yace da ba dan cikin wannan taron ba sai in ce Allah ya gafarta musu ma'ana saboda rashin daukar kanshi a bakin komai yana gani idan kaman ya zartar da cewa an gafarta wa mutane har da shi to kaman shi bai kai ya cancanci a mai wannan gafara ba saboda kaskantar da kanshi gaba ta gaba ta 72 tabshirul muslimi halascin yau musulmi bishara idan wani abin alkhairi ya faru da shi ka san abin kafin ya sani sai ka gaya mushi kuma cikin farin ciki da bishara da nuna cewa alhamdulillahi an samu abin da ake nema abshiri ya aisha da annabi ya ce mata albishirinki ya ke aisha to wannan babu laifi a yi ma musulmi albishir akan wani abu na alkhairi da ya same shi kar gashi sanin abin da ya faru annad dahika mubahun idza wujida ma yaqtadihi wannan kisa tana nuna mana cewa yin dariya ya halasta idan akwai dalilin da yasa a yi dariya gwargwadon hali gwargwadon bukata babu laifi dan mumini yayi dariya bai nuna cewa ya manta lahira ko yana biye wa duniya ko bai san ciwon kanshi ba zai zama da matsala ne idan dariyar ta yi yawa ko kuma akan abin da bai kai ya kawo ba yake dariya ko kuma ya fara dariya sai ya ta tsalle yana buga kafa wani haye hawaye to wannan shine zai zama cewa akwai matsala kenan akwai manta abin da yake yi a duniya sai gaba ta gaba ta 74 إسناد النعمة والخير والفضل إلى الله دنجنت دوة نعمة دوة فللا دوة الخير زواج الله سبحانه وتعالى da Aisha take cewa huwa allazi anzala bara'ati Allah shi ya saukar da wato tseratar da ni da wanki gaba ta gaba ta 75 idlalul mar'ati ala zawjiha wa abawaiha halascin mace ta yi mijinta da iyayenta ta yi musu yanga aisha ta yi manzala sai islama yanga da ta ce ba za ta ba za ta gode mushi ba da shi da iyayen saboda ba ba su suka mata wannan falala ba kamar yadda ibnu hajirin ya faɗa a cikin fathul bari sai gaba ta gaba anna sababan nuzuli kad yakunu hadisatan kamal amru huna sababin saukar aya na iya zama wani abu ne da ya faru sannan sai Allah ya saukar da ayan kamar da ya faru anan kamar da kuma yake da misalai da yawa a cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan gaba ta gaba ta 77 inna ma'al usri yusra lalle duk tsanani to akwai sauki a bayan shi wa ma ashiddati faraha duk wata shidda duk wani wato kunci akwai faraja akwai wato a a sanyi a bayan sa akwai samun mafita wa min al karbi karbi yaj'alu Allahu makhraja kuma daga kunci da bakin ciki Allah yake kawo mafita daga cikin bakin ciki gaba ta gaba al mu'minu musabun mubtala lalle mumini to Allah yana jarabtar shi Allah yana ainihin wato sanya shi cikin jarabawa da ibtila'i mumini ya san haka din rayuwar shi cike take da jarabawa gaba ta gaba wannan kisa tana nuna mana khataru shai'at hadarin da ke cikin yada jita-jita magana da baka da tabbas baka san asalinta ba ka je ka dinga yada ta wannan yana da hadari kwarai da gaske domin duk abin da ya faru ya biyo bayan yaɗa waɗannan shigoyi wato yaɗa jita jita ne gaba ta gaba ta tamanin khata utiqadi ba'din nas kuskuren da ke cikin abinda wasu mutane suke kudircewa na cewa annahu ma min sha'i'atin illa wa fiha nisbatun min as-sihha cewa duk wata jita jita duk wani rumo da kaji to akwai wani percentage na gaskiya har ana cewa ma no smoke without fire babu wai babu babu hayakin da ke tashi in babu wuta fa hadisatul ifki ifkun kulluha min alfiha ila ya'iha kaga wannan kisa ita ƙarya ce a gwaranta a to z din ta ƙarya ne babu wani nasibi na gaskiya a cikin ta to abinda muke cewa in ka ji magana dole akwai wani nasibi na gaskiya sai dai an ƙara ko an jirkita ko an canza to ba zo da ne zama gaskiya a kode shi ba akwai labarai da dama da zaka ji su wanda ga baki ɗayan su ƙarya ne babu wani rabo ko wani percentage na gaskiya a cikin su karimu akhlaqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan kisa tana gwada mana karamci dake cikin halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama faqad salla salatal janazati ala ibn salul yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar janaiza wa wannan mutum dan salul wa kaffanahu bi fi thiyabi kuma ya mushi likafani da tufar shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama wa huwa alladhi tawalla kibara hadithil ifki wanda kuma shine ya dauki dawainiyar shine jagaba shine shugaban yada wannan ƙarya da wannan zuki ta bane amma da ya rasu dan shi yazo dan shi mutumin kirki ne ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzo Allah ya karba mishi yau wannan bawan Allah munafiki sallah sannan kuma ya sanya mishi mayafin shi a jikin shi ya daure mishi duk da Umar yana kokarin hana shi yace ka banni ubangiji na bai hana wannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kawinci da karamci da mai da komai ba komai ba kai imajinin kai ne limami wani mutum da ya taba yi maka irin wannan laifin yema matar ka sharri ya mutu a ce ka mai sallah ba zai ba za ka iya da wuya ka iya jure ka mai sallah ko kuma koda ka ba kai bane liman ka ga ana mishi sallar gawa wani da ya taɓa maka irin wannan laifin zai wuya ka ce bari ka zo ka mai sallah ko kuma wani ma koda ko ya ga mai sallah ma ba zai mai addu'a ba mummuna addu'a zai mishi ya kwace mai addu'a Allah ya gafarta mai ko labari ka ji ya mutu ba za ka iya mishi addu'a ba ce to shikenan ya je tarar da abin da wanda ma ya faɗa da sauƙi kenan ko to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kawaici yana da karamci kuma shi fata yake kowa ya tsira gaba ta gaba akaru da warqi salamati min az-zayyik tasirin taka tsantsan ka zama mai iya bakinka mai wato mara saurin hukunci wanda yake bin abubuwa a sannu a sannu wannan yana da tasiri wajen ka tsira daga tabewa ko zaniya fa zainabu asamaha Allahu bil warqi kama qalat Aisha radiyallahu anha Zainab ir Jahsh tare da cewa tsakaninta da Aisha akwai irin abin da ke kasancewa tsakanin kishiyoyi amma saboda mace ce mai taka tsantsan wannan takatsantsan ya tsare ta daga fadawa cikin wannan fitina wanda a bisa ɗabi'a za a fara tunanin za ta fi kowa zakewa kishiyarta ce abokiyar hamayyata ta samu matsala to kamar ta samu makami za ta yaƙi ta kama sai bata ɗauki wannan a matsayin wato abin da za ta yi wasa da shi ba saboda mutuncin aisha da ke ciki saboda kuma hannun da shari'a ta yi akan yaɗa irin waɗannan maganganu allah ya hana yaɗa magana wanda baka san asalinta ba makanatu siddiqatu aisha radiyallahu anha matsayin aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda a wurin Allah subhanahu wataala da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakfi anna Allah lamma zakara maqalatan nas fiha sabbaha nafsuhu ya isa matsayi a cikin al'amarin Aisha ya girmama da Allah ya zo ya bada bayani da yake cewa walaula istami'tumuhu قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان yace me yasa Allah yace to me ya hana da kuka ji wannan maganar qultum da sai ku ce ma yakunu lana an natakallama bi hada bai dace ba mu dinga faɗan irin wannan magana muna shaci faɗi muna faɗan muguwar magana mai matsala da haɗari irin wannan sai Allah ya cika ayat da cewa subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah haza buhtanun azim lalle wannan ƙarya ce babba to Allah da haka ya cike zancen yawa kanshi tasbihi wannan ƙarya ishe ta falala difa'un anil afifina fadafa Allahu an Aisha wa Maryama wa Yusuf alayhi salam wa ajra karamatan ala yadi jarih ar-rahib jurayjun ar-rahib Allah subhanahu wataala yana daga cikin sunnarsa shine yana difa'i yana kare mutane da suka kare daga barna ko ba dade ko ba jima Allah subhanahu wataala zai kare su da haka muka ga cewa Allah subhanahu wataala ya kare Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake a cikin wannan kisa sannan ya kare Maryamu alaiha salam wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafatna fihi min ruhina haka nan Allah subhanahu wataala ya kare Yusuf alaihi salam annabin Allah Yusufa Allah ya kare shi ta yadda su da kansu matan suka fito suka bayyana suka ce suka ce mu ne muka nahanu ma alimna alaihi min su'in wa innahu ibn salih tallahi ma alimna alaihi min su'in innahu labina salihin suka ce wallahi mu muka jashi ba ba mu san wani barna game da shi ba lalle shi yana daga cikin bayi nagartattu su da kansu da ƙarshe suka fito suka bayyana a cewa ba shi da laifi to haka kuma wa ajra karamatan ala yadi jurayj ar-rahi haka nan kuma Allah subhanahu ta'ala ya gudanar da karama ta waliyai ta gudana a hannun jurayju mai bauta din wanda kissa shi tana cikin hadisi a cikin bukhari wanda wato wata karuwa ta yi nufin sai ta cutar da shi aka haɗa kai da ita don ta cutar da shi wanda shi kuma Allah ya mashi wannan jarabawa ne sakamakon wani kuskure da ya yi a kan mahaifiyar shi da take kiransa bai amsa ba yana cewa ya rab ummi wa salati ya rab ummi wa salati hadisin nan a cikin yadda salihin ko to da karke Allah ya jarabce shi da wannan karuwa wadda ta je wani wani mai kiwo yayi lalata da ita ta dauki ciki sai ta sharri ta ce juraidun mutanen gari kuma akai irin wannan wauta da ake aka tawo aka ce a zo a kashe shi kawai aka zo aka faffasa gidan da yake kwana a ciki yar sau'ama shi aka daddake shi daga baya aka bashi dama yayi magana to shine sai Allah ya gudanar da karama karama ita ce da yace ku bari nayi sallah yayi sallah raka'a biyu ya roki Allah subhanahu wataala sannan yace a miko mishi jaririn ana miƙo mai jaririn sai ce da shi ya babu man abuka ya kai ɗan jinjiri wane ne babanka jinjiri na buɗe baki sai ce fulanu ne rahim wane ɗin da sauri fulanu fulanu ne ra'i wane makiyayin nan da ke can wajen misali sai zama yana daga cikin yara da suka yi magana a cikin tsumban goyonsu annabi isa alaihi salam da wannan yaro na kisan ashabul ukhdud da kuma shi wannan da wasu waɗanda ba wannan ba wanda sun fiye amince su to anan sai aka samu wato yaron ya bayyana da bakinsa cewa ba ba jureju ne mahaifinsa ba wanda hakan kuma sai zama karama nan da nan kuma waɗannan masu duka suka dinga mamaki suna neman gafara da neman ahuwa a gun jureju suka sake gina mashi masallacin shi suka nemi su mai da shi wani wato wali wanda za su dinga zuwa suna neman tubarrakinsa malamai sun fitar da masail a cikin wannan kissa daga cikin masail masu muhimmanci shine cewa da yi man abuka man abuka wani ne babanka suka ce wannan yana nuni zuwa ga ubuwa tana komawa zuwa ga jini zuwa ga jini kamar da Allah yake cewa wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum sai bai ce min azwajikum ba Allah ya haramta muku auren matan ƴaƴan waɗanda irin ƴaƴan alladina min aslabikum wanda suke daga cikin tsatsan ko kamar da aka ce yakhruju min bayni sulbi wat tara'i mani yana fita tsakanin ƙashin gadan baya da ainihin wato kirji to kenan da yana bin maniyin wanda ya ya contribute mani aka kira shi kenan ko da aure ko ba aure ɗan shi kuma gani ya rage a shar'ance kamar da ibn timiya yake faɗa akwai mutumin da ke iya zama ɗa a wata gaba ko a wata matsala amma kuma ba ɗa ba ne a wata matsala kamar ɗan da aka yi mula'ana in aka zo batun gado shi ba ɗa ba ne ga wannan baban da shi in an yi mula'ana in aka zo batun biyarin suna shi ba ɗa ba ne amma ka zo batu akan maharamiya akwai aure tsakaninta misali yar da mijin babanta da suka yi mula'ana a kanta ba aure akwai aure tsakanin yar da ɗan wannan mijin maman nata da aka yi mula'ana kai babu aure to kaga wajen maharamiya ba shi ɗa ne ɗan ɗan ɗan da aka yi la'ani akan shi ɗa ne a wajen maharamiya to haka ɗa na ainihin karuwa ko wadda ta je ta yi wani fasikanci ko da aka mata fyaɗe uban da ya yi wannan lalata to ɗan shi haka ibin tafiya ya tabbatar shi da shi da ibin ƙayyim a cikin wurare da dama domin wannan matsala ce sha'ika jiddar akwai rigima sosai a kanta amma waɗannan suna daga cikin nusus waɗanda ba sa ɗaukan ta'awili dole a yadda da su akan cewa haka inna ma za a yi istisna'i mata aure da ta samu irin wannan matsala to ita annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwaladu lil firash da yana bin bakwanci to al firash din shine auren kenan kamar yadda kuma ya aikata ga yar gidan ga ga wannan ya wanda Qudama ibnu Zam'a ya samu wannan matsalar yayi kwartanci da wata mata ta haihu a bayan mutuwarsa ko kamar da yake a cikin kisa tana cikin bukhari da muslim aka ba dan uwan shi cewa ya tafi da ita to amma wanda bata da miji idan haka ya faru da ita tana ta ji tai zina har kuma ta haihu to shin uban da yayi contributing wannan mani kera yara dan dan shi ne ko ba dan shi ba ita ce iskaliya to da dan shi in dai sulbin shi ne dan shi kuma yana da dukkan hukuk da ɗaya yake da shi a wurin uban shi abin da ya rage kuma na zunubi to shi da ya aikata zunubi ya sani kamar da annabi yake faɗa a cikin hadisin da ke cikin mujamu tabarani cewa da annabi sallallahu alaihi yake cewa walid zina la yalhaquhu min dhanbi abawayhi shay'un dan zina zunubin iyayen shi bai riska shi yana nan al-shaykh al-albani ya inganta shi a cikin sahiha a wani hadisin kuma sai annabi yake cewa walad zina sharru salasa dan zina to shine matsala ta uku to nan kuma malamai suka ce bi itibari cewa a al'adance dan zina akan samu matsala da shi saboda ba zai samu kulawar da ake bukata ba da iyayen da sirkan ko a ce da kakannin da ƴan uwa da mutanen gari kowa sai ya tsane shi to aka tsane shi din nan wannan sai ba shi dama shi ma sai lalace ba tare da ya yi kowa laifi ba domin da an ba shi zaɓi ba zai biyo ta wannan hanyar ba to wannan ta daga cikin masa'i waɗanda aka tattauna game da wannan mas'ala ta faɗin shi da yace ya babus man abuka ya babus man abuka wane ne babanka yace fulanu din ra'i wannan mai kiwon nan almuhimu shine wannan karama ta bayyana a hannun jurayj dan Allah ya barrantar da shi to da duk mutumin da ya kiyaye doka Allah to duk sharrin da za a yi mishi Allah subhanahu wataala zai barrantar da shi insha Allah na 85 anna da iffata min sifatil mu'min lalle ita kamewa daga barin barna wannan na daga cikin siffofin mu'minai fa difa'ullahi anhum dalilu imani daka kare su da Allah yake dalili ne akan cewa mu'minai ne saboda Allah yana cewa inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu lalle Allah yana kare waɗanda suka yi imani da shi Allah ka samu cikin su malam yace la yumkinu an tazniya zawjatu nabiyyin wannan yana tabbatar mana da cewa ba zai yiwu ba matar annabin Allah ta yi zina ba zai yiwu ba wa amma qaulullahi ta'ala a fakhanatahuma fakhanatahuma game da matar annabi Nuhu da Lutu alaihi assalam ai bi mukhalafati dinihima sun saba musu sun ha'ince su da kimbin addininsu ba wai sun ha'ince su da yin zina bane wa kanat timra'atun nuhin tasubbuhu matan nuhu ta kasance mata annabi nuhu ta kasance tana zagi shi tana mushi batanci wa imra'atu lutin tadullu qaumaha ala abyafi ita kuma mata annabi lutu tana gaya wa mutanen garinsu masu yin wato masu bin maza ta ba su labarin cewa ai an yi baki sanda mala'ikun nan suka zo fatilka khiyanatuhuma wannan shine ha'incin da Allah ya ishara wa ma qaulullahi ta'ala li nuni alayhi salam innahu laysa min ahlika can da Allah Allah ya ba annabi Nuhu labari da yake cewa innahu laysa min ahlika da yace Allah ka ce zaka tsirtar da ni innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq sai Allah ya yi mushi bayani cewa shi wannan yaro ba zai tsira ba innahu laysa min ahlika to sai wasu ke tsammanin kamar wai dan dan ba na shi bane ba dan shi bane to ba haka bane abinda Allah yake nufi innahu laysa min ahlika annajina bai daga cikin iyalanka wanda za su tsira ko kuma innahu laysa min ahlika ai innahu laysa min almu'mini baya daga cikin mu'mini mu'minai wanda Allah ya ce a tsirtar da su sai gaba ta gaba la yuqsimul insanu fi adami itiyanil khair kada mutun ya dinga rantsuwa akan abin da ba na alkhairi ba kar mutun ya rantsi zai wani abu na mugunta ko da yaro ne kake ma wone kada ka rantsi akan abin da ba alkhairi bane kar ka rantsi saboda Allah ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum kada mutane masu falala a cikin ku wasa'a da masu wadata su dinga yin rantsuwa Allah ya hana yin rantsuwa akan an yi utu ulul qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah dinga rantsuwa cewa wallahi ba zai bada abin da ya saba bayarwa ga waɗanda suke talakawa da da muhajirai da masu hijira ba kar mutum ya rantsi akan irin wannan aiki maras kyau anna man halafa ala amrin wa kana alkhairu fi ghairihi kaffara an yaminihi wa fa'ala alkhaira idan mutum ya rantsi akan wani abu sai daga baya ya kuma cewa alkhairi yana cikin sabanin wannan abun abin da yafi dacewa da shi sai ya kafara sai kuma ya zake ma alkhairi kafara rantsuwa kuma ita ce yan tawiya a ciyarwa ga miskinai goma a bilgo ko tufatar da su in kuma au adl zalika siyama sai in baka da waɗannan sannan sai ka kai ga azumi guda uku sai ya ci gaba da cewa kama arshada ilaihi rabbuna fi kitabihi wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya faɗa da manzon shi a cikin Qur'ani da Allah da manzon shi a cikin hadisi malam yace zulmu zawil qurba ashaddu mabadatan ala almar'i min waqi alhusam almuhannad lalle da gaske ne kamar da ake cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu mabadatan lalle mutane masu kusanci gare ka su cutar da kai to yafi tsanani fiye da a ce na nesa ne cutar da kai tsananin shi ya fi tsananin asara maka al-husam takobi al-muhannad mai kaifi qala abubakar ibn siddiq radiyallahu anhu abubakar yake cewa wallahi la unfiqu alaihi shay'an abada ba'da alladhi qala li aisha abin da yasa sayyidina abubakar ya ji damuwa game da al'amarin mislahu saboda kazin din shi ne kuma shi yake kula da shi yake ci da shi sai kuma a ce hadda shi za a shiga cikin yi ma shi wannan sharri shine sai ya fushi yace na rantsi da Allah ba zan sake mishi wani abin alkhairi ba har abada saboda bayan wannan zance da ya faɗa game da ƴata Aisha me yasa tashi tafi zafi saboda kusancin da suke da shi da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu malam yace ahamiyatul afwi fi dinina muhimmancin afwa a cikin addinin mu an cuce ka kayi hakuri kuma kayi hakuri a lokacin da kake jin zafi innama sabru inda sadmatul ula kenan ko misahu kal ammi li aisha misa yana matsayin babba ne yana matsayin wato uncle ne ga aisha radiyallahu anha ibnu khalati abiha domin dan da yake ga kanwar mahaifiyar baban babanta da shi da shi da babanta ‘ya'ya ne na wato ‘ya'yan mace, abna'ul khalat, laukanan munafikuna ala haƙƙin a ƙunu launin babi laukana fihi ma'adin, ya ce, in ma da a ce abinda munafikai suke faɗa da gaske ne, ya ce, ina cewa inda ma a ce ne ta babin wato kwatanci kamar da Allah yake cewa laukana fihi ma'adin illallah na fasadata, haka ai ba zai yi a samu alihatan illallah ɗin ba, amma Allah ya ambata don kwatanci don a gane to haka ma game da wannan labarin Allah ya tsare Aisha ko da a ce da gaske ne abinda munafikai suke bada labari game da ita lama kana alaihi an yatakallama bi haza to bai kamata misqahu ya shiga cikin wannan harkar ya kamata ya zama yana bangaren ta ne masu taya ta bakin ciki da jin damuwa amma bai kamata ya shiga cikin masu yawo da magana wannan haka yake aikace idan a ce yanzu wata ya gare ka ko abokiyar wasanka ko kanwa ko wata ta kusa da kai ta samu irin wannan matsala bai kamata kai a same ka cikin masu yada abun ba ya kamata a ce wasu ne can abokan hamayya abokan abokan fada abokan gaba ko masu nema su ga bayan ku sannan su ne kamata su yi wannan magana amma kai kuma a ce har da kai a posting har da kai a zama kana sauwara kadiyar kaga bai dace ko da da gaske ne ya kamata ka zama cikin masu damuwa ne kai ma kamar kai ne kake cikin matsalar tsindim da addu'an neman samun mafata to ko da haka ne da bai kamata yi magana ba li'annahu li'annaha irdu dan itan mutuncin shi ce fa kaifa wa qad hakama Allahu bi kadhibin to ina kuma ga bayan Allah ya hukunta ƙaryar su dama can Allah ya ce ƙarya suke mimma ja'ala ababakarin radiyallahu anhu yuqsimu biqat'i hablil ma'ruf alladhi kana yasiluhu bi wanda wannan shi ya jawo sai na bakar yace to zai yanke zumuncin zai yanke igiyar kyautata mishi da yake kuma zalika kullihi tare da haka Allah yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah bai ga cewa to eh da gaske kai Abubakar an yi maka an yi maka rashin mutunci kai ma ba komai kai ma kai rashin mutunci Allah bai bar shi akan haka yadda misali ɗan adam muke wannan tunanin a irin sanin wani dan adam idan ya haka sai a ce ya kyauta maganin shi kenan tunda shi kaza ne in yin zaka samu wani yaron ka ko yaron gidanka ya shiga cikin irin wannan matsalar kai ne mai gidan shi ko kai ka mishi aure kake koya mishi sana'a ko yake karkashin ka idan ka rama mishi mugunta da mugunta to duk mutane za su yabe ka ce ka kyauta ai maganin shi kenan ba baya jin magana ba wani karambari kai shi shiga wannan magana in ka mishi abuwa za a ce kai wawa ne kai baka da zuciya a cutar da kai akan wannan sai oyare mace ta yaji daga gidanka sai duk abin da aka yi ata kuma amma su wani ya kyale su to amma shi Allah ba haka yake al'amarin shi ba shi Allah yana da ahuwa kuma yana son masu ahuwa kuma ahuwa falala ce daraja ce da haka Allah yake ce masa sayyidina Bakar ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum da Allah yace wala yatari ul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba wal masaki wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum Allah yace wallahu ghafurur rahim kada masu wadata a cikin ku masu falala su dinga rantsuwa da Allah cewa ba za su taimaki makusanta da talakawa da muhajirai ba Allah yace ku ba kwa su ku dinga ahuwa falyafu walyafu ku yi ahuwa walyasfahu ku kauda kai Allah yace ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku din ba kwa fata Allah ya gafarta muku ne kai da kake cewa wallahi ba za ka yafe ba ko kabarin wani na ce wuta ba za ka yafe ba kai dai bukan da kake wa Allah in ya ce ba zai fi maka ya za ka yi kana ganin za ka tsira to amma in ka yafe bayan shi sai Allah ya ji daɗi shi ma sai ya yafe maka in ka rangwanta wa bayan shi sai Allah ya daɗi sai ya rangwanta maka da laifin da aka yi maka da cin mutuncin da aka ma da zalunci kai hatta bashi wanda ka bayar don ka taimaka idan ka ga ba za a iya biya ba kamar da annabi ya ce sai ka rage ka ce to a biya rabi wannan ma falla ce sai Allah ya baka lada idan ka ce to ka yarda a jinkirta ranar biya ta yi ba a samu ba ka ce to ba komai yaushe za ka iya biya wannan ma za ka samu ƙarin falala balantana kuma wanda ya ce ya yafe gaba ɗaya kamar da Allah ya ce shi ne wanda ake cewa mustahabi wanda ya fi wajibi falala da Allah yake cewa idan aka zo wa in kana du usratin fa nadratun ila maisara to wannan wajibi ne in mutum bai da shi dole a jira shi amma sai Allah ya ce wa anta saddaqu da rafu ce kun yafi khairul lakum mustahabi ne yafewa amma yafi wancan falla to da haka da abinda aka zalunce ka da wanda aka yi maka ba daidai ba da wanda aka kuntata maka sanda kake jin zafin to sai ka tuna girman Allah ka tuna abinda Allah yake so suka ce to shikenan na yafi kuma ka yafe dan Allah za ka samu falala da ɗaukaka za ka samu ƙaunatuwa a zukatan bayan Allah kuma Allah suna ta'ala ma zai ƙaunace ka don wannan shi ne sunna da Allah suna ta'ala ya gudanar akan bayansa Allah ya ce malam ya ce man afa anin nasi ghafara Allah ta'ala lahu dhanba wanda duk ya yafe wa mutane to shi ma sai Allah subhanahu ta'ala ya yafe mishi zanuban da yake wa Allah gaba ta gaba in qiyadus siddiq wa khudu'uhu li amrillah yadda sayyidina bakar yake da jawuwa da bin al'amarin Allah faraja ila mislahin an nafaqata allati kana yunfiqu alayhi wa qala la anzibuha minhu abada sayyidina bakar aikace ya aiki da wannan aya ya koma ya ci gaba da taimakawa mislahu yace kuma har abada ba zan fasa taimaka mishi ba ba daidai bane a hadu da a baka hakuri akan wani abu a ce dattawan anguwa su haɗu mutanen kirki ko limamai su haɗu su zo su baka haƙuri ko su baki haƙuri akan wata damuwa ko wani abu ka ce wallahi kai ba za ka yi haƙura ba daidai bane a ja maka ayoyi a ja maka hadisai a nuna maka falala haƙuri ka ce wallahi ba za ka iya ba wannan ba daidai bane jama'a ba yi daga cikin hali na mutanen kirki ka yi haƙuri ɗin Allah bai baka abin da ya fi wannan wafa'u Aisha radiyallahu anha yadda Aisha take da cika alƙawari da sanin darajar mutane kala urwa urwa yake cewa kanat aisha takrahu an yusabba indaha hassan wa taqulu fa innahu qala fa inna abi wa walidahu wa irdi da irdi muhammadin minkum wiqa'u akwai riwaya wafa'uhu yake saboda hassan yana daga cikin wanda suka shiga wannan matsala hassan dan thabit radiyallahu anhu to dan an mishi an mishi ainihin wato haddi na bulala 80 ta kazafi to amma Aisha bata ci gaba da yi mishi gaba da kiyayya sai ta maida abin ba komai ba musamman sai ta tana alkhairin sa cewa yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa inna abi lalle babana wa walidahu da mahaifin shi kakana wa irdi da mutuncina da irdi muhammadin minkum wiqa kariya ne ga ainihin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafirai mutanen makka ƙurashawa na 94 alhafu ala silatin rahimi bi bazlin mali wannan kissa tana nuna mana muhimmancin sada zumunci ta hanyar dukiya yadda sai na bakar yake ba da dukiyar shi don sada zumunci 95 shine anna man shakka fi bara'ati hadhihi al-qa'ira an-naqiyya al-mubarra'a fala shakka fi kufri wanda yake shakkar wannan abu da Allah ya faɗa na barrantar da Aisha da tsarkake ta daga dattin zina to babu shakka akan wannan mutumin kafirci yake li'annahu kadzdzaba alqur'ana domin yanzu duk wanda ya faɗa haka to qur'ani yake karetawa da haka aka ce da ita da Maryamu alaiha salam wanda diye musu kazafi to shi hukunci shi hukuncin wanda ya kareta Allah ne sai a kashe shi domin su Allah ne da kai shi warkar da su ya wanke su kaga wannan shine aqidar ɗan shi'a kuma rafida waɗanda suke ci gaba da tabbatar da wannan magana suna kin yadda da abin da Allah ya fara Allah ka tsare mu daga sharrin su la yahkumu alqadi bi ilmihi walidha lam yuqim alhadd ala ra's nifaq alƙali baya hukunci da abin da ya sani yana hukunci ne da shaidu da abin da aka kawo na ƙararraki in alƙali ya ga ana yin wani abu zai ce kawai bari ya ɗauki hukunci ba sai an kawo ƙara gaban shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin dalilan da suka hana annabi ya yi ma a dan salulu haddi saboda babu wanda ya claiming damages against him ba a kawo ƙaran shi ko kuma wannan yana daga cikin wasu malami wasu kuma suka ce saboda ai shi abin nashi yafi karfin haddi shi kafiri ne dan wuta munafiki ne daga cikin ashabu darkil asfal da haka wannan bulala ba ta mishi ba za ta ba ta mishi wani amfani ba su ko wadancan musulmai ne an yi musu saboda ya zama kankara da zunubin su in sun je lahira ba za a tuhume su da wannan zunubin ba annal qadhifa yuhaddu sannan ana yi wa mai kazafi haddi shine bulala 80 idan mutum ya kazafi ma mace ko namiji wanda yake musuni wato da abin nan wato katangagge daga zina ko katangaggiya daga zina idan mutum ya soke ta ko ya soke shi da zina ya kasa kawo shaidu guda hudu ibn taymiya yake cewa koda da gaske abin ya faru ka gani in dai kai ku da kuka gani ba to bai halasta ka zo ka faɗa ba in ka faɗa kai za a wahadi domin Allah baya son bayyana as-su'i min al-qawli wal amal koda wani zai claim to ai wallahi shi da gaskiya gani to shari'a ta ce idan mutum hudu ba su gani ba ƙarya kake kuma daga nan za a lissafa ka a cikin makaryata ko ba za a ƙara karɓar shaidarka ba har abada shi kenan ka zama majru'ul adala da haka sai ka bar su da Allah in baka iya kawo shaidu guda hudu ba wanda duk haka za a mishi bulala tamanin to musamman a wannan zamanin jama'a da ba a yin shari'ar musulunci ya fi kowane zamani haɗari game da irin sakin baki da mutane suke yi na su dinga yi ma mutane ƙazafi musamman waɗanda suke barrantattu daga gare shi za ka ji akwai mutane 'yan duniya waɗanda suke yawan ƙazafi ga musamman 'yan mata ɗinnan usadai suka sun ce ai munafuka ce to wannan muguwar kalma ce kuma za ka yi bayani Allah ba zai kyale ka kawai ka dinga cutar da bayan shi haka nan ba ba ka da wani dalili illa tsabarage kiyayya ga irin wannan wato halayya ta kike saboda bata bayyana jikinta yadda za ka gani ka more ba shine kake jin haushinta kake zaginta kake tsine mata to ka jira abin da zai same ka ko ka tuba na 98 adamu muhabatin fil hudud adamul muhabat fil hudud game da dokokin Allah to babu babu kwarjini ko kuma san kai ko kaunar wani ta hana ai mishi haddi wa min afdali wa min afdal wa man afdalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a haka ne adamul adamul muhabat fil hudud ومن ومن ومن افضل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب محابات a cikin haji domin annabi yana cewa da in kin yake in kin san kin yake fada ai miki hadin da Allah ya ce ai miki na 99 annal mar'a yata'allamu min aqfa'i shi mutum mutum mai hankali to yana koyan darussa daga kurakuran shi dama mutum zai kurakurai a rayuwarsa to ya kamata ya dau darasi daga kurakuran shi kai ya zama mai taurin kai ko ya zama sakare wanda baya daukan izina daga abin da ya faru fa Aisha radiyallahu anha kharajat li qada'i hadatiha kun ga Aisha ta fita ne dan biyan wata bukata wa kana aula an tu'lima bidhalika ya kamata kafin ta fita ta bada bayani ta sanar cewa na fita li Allah yughadiru al makana dunaha dan kada a bar wannan zango ba da ita ba wa qad waqalaha ba'da dhalika fi biya'i ikdi aidan to daga baya kuma sai aka saki samun wani case irin wannan abun wuyanta ya ƙara bata annaha a'lamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi amri to a wannan karo na biyu ta koyi darasi daga waccan kisa tana duba bata gani ba sai ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bata ga abun wuyanta ba fa aqama bin nasi ala ghairi ma'in hatta wajadat shine annabi ya hana a tafi babu ruwa a wajen sai da aka nemo wannan abun wuya wa nazalat ayatu tayammum bi sabbi zalika wanda a dalilin haka Allah ya saukar da ayat tayammuma mun ji wannan bayanin a baya fa zahara tafawutu hali man jarrada man jarraba shay'a wa lam yujarrib to da haka za a san bambanci tsakanin wanda yake da experience wanda ya ga wani abu daga baya in irin abun ya faru yana da wato sabiqu ahadi yana da experience da zai hukunci da shi wa qad taqaddama idahu fi kitabit tayammum wannan magana ibnu hajar ce وقد يكون الخبر وقد يكون الخير فيما نكره gaba ta gaba ta ƙarshe ta ɗari amin da ta kusa da ƙarshe ko cewa abu wanda ba ma so yana iya zama alkhairi bal huwa khairul lakum kana iya kin abu ya zama maka alkhairi wal khairiyya huna tatabadda fi asharati jawanib kaga ya salin abin da ya faru Aisha ta ji damuwa ta ji takeici ba abu ne mai dadi ba amma daga baya sai abin ya zama alkhairi ga hanya alkhairi guda goma da aka samu a cikin wannan kisa ga Aisha na farko bara'atu Aisha tutla fil qur'ani ila yawmil qiyamah kullun ana karanta abinda Allah ya saukar innal ladzina ja'u bil ifki usmatun minkum ana karantawa kullun kamar yake karanta sauran ayoyin alqur'ani na biyu ma awrasathu al haditha min ta'alluqi qalbiha billah sannan wannan abu da ya faru ya ƙara dan farar da zuciyarta ga kaunar Allah da bauta Allah ta san cewa Allah ya mata alfarma ba ta wasa da bauta Allah na uku wa min intila'i qalbiha bi ubudiyyati sabr sannan zuciyarta ta cika kuma da bauta Allah ta hanyar haƙuri da jarabawa da take cikin rayuwa na hudu wa min taskili taskilin limizani hasanatiha sannan wannan ya nauyaya mata ma'aunin ayyukanta na alkhairi na biyar wa min husuliha ala hasanatin ghairiha mimman takallama fiha ta samu kuma ladan waɗanda suka yi magana suka ɓatince ta kaga za a kwashe ladan su a bata sannan wa min takfirin li sayyi'atiha sannan wannan jarabawa za ta sa a gafarta mata zunubanta wa bayanin li azimi makaniha kuma zai sa ya sa an yi bayanin babban girmanta ta zama mashahuriyar mata a duniya ana labarinta a cikin alkur'ani waqad urifa almu'minuna min almunafiqina sannan dalilin haka an gane munafikai an gane mu'minai na gaba wa urifa qawiyul iman min ghairi an gane masu karfin imani cikin sahabbai da wanda suke da rauni ta bangaren imanin su bai kai wadancan ba na gaba washtamalat ayatul haditha ala muhimmatil adabi lil jama'atil mu'mina sannan a cikin waɗannan ayoyi an ji bayani akan ladubba da aka koya mu'minai game da in sun ji magana su yi shiru kas yada su yi kansu zaton alkhairi su zata ba ƴan uwansu alkhairi da sauransu sai kuma na gaba tahrimud dhan haramcin gama garin zunubi saboda mafi yawan zunubi inna ba da zanni ismun da dama daga cikin zunubi to to laifi ne baka gina hukunci a sorry aka da dama daga cikin zato to zunubi ne baka gina hukunci akan zato na ƙarshe shine bara'atu aisha wa bayanu fadliha yaqudu ila alhadisi an fadli safwan barrantar da aisha da bayanin falalata zai ja mu zuwa ga cewa to shi ma wannan mutum safwanu da aka zarge ta da shi shi ma mutum ne mai falala li'anna tuhumatihi ta'allaqat biha li'anna tuhumatahu ta'allaqat biha domin tuhumar da aka yi masa aka yi mata ta ta'allaqat bihima li'anna tuhumata ta'allaqat bihima domin tuhumar ta ta'allaku da su biyu ne wa safwan radiyallahu anhu lam yakun hasura safwan ba mutum ne ba wai hasur shine wanda bai da lafiyar gabansa a'a namiji ne lafiyayye kamar kowane namiji fa huwa allazi ishtakatu imra'atuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam matan shi ma ta taba kawo karan shi kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama li'annahu yujbiruha ala al-iftar idha samat domin yana tirsasa mata tana azumin nafila da rana yazo yana bukata ta kaga ashe yana da karfin sha'awa falamma sa'alahu akhbarahu bi annahu shabun la yusbiru la yusbiru da aka tambaye shi sai ya ce shi matashi ne bai iya hakuri da matar shi yana ganin ta a ce tsawon wuni bai gudu kusa da ita ba wa hadha azharu fi bayan fadli wannan ya fito da bayani akan falalarsa wa qawluhu inda ma sami'a bi amri al-ifki da kuma yadda ya fada sa'ad da ya ji labarin ana wannan gulma yace wallahi ma asabtum ra'atan qattu halalan wala harama a lokacin yace shi bai taba sanin wata ƴa mace ba ta halas ko ta haram to wannan bi da ta'arudi me yasa saboda fa hadha qabla az-zawaj lokacin da kissa ta faru saurayi ne bai da aure saurayi ne lafiye kaga yana da yana da yanayin da zai iya barnan ma amma bai yi ba domin kuma kamar da makaranta a cikin al-istiqama mutumin da yake da halin yin barna yana da yana da sababin yinta yana da kuɗin da zai yana da wayen da zai ya san inda ake zuwa aje ayi bai je yayi ba wannan ya fi lada da falala fiye da wanda kawai shi kuma bai ma san a ina aiki ba ne in yana so ma bai san inda zai ba ne wataƙila abin da ya hana shi shi ne rashin samuwar shi a inda aiki nam
ainihin amma
eh mm na'am ya ce wannan magana kuskure ce mala ina da gare wannan abin da ya kamata a ce ainihin karfin amana da domin da oke tunda ba nata bane oke dangane da cewa san dukiya dan adanci da ke da san zuciya a san dukiya ya zata zuwa ga wannan sai malam albani yake cewa yana ganin wannan kuskure ne saboda ai abin ba nata bane ni mu bana ganin akwai kuskure a cikin gaskiya dukan su kuma za su iya shiga tana da tana so ta ga amanar wato yana nuna mana amanar ta ba ta so abin ya bata tunda ba nata bane sannan kuma ai idan ya bata za ta iya ta'awudi ai zai za ta iya ta'awudi da haka ba za mu kore cewa dukiya tana da shi'umci ga dan adam wato dan adam dama can yana da kaunar dukiya ɗabi'ar sa ce ba za mu kore ba wa innahu li hubbul khairi la shadid ba za a iya kore wannan ba domin abu ne tabbatacce dan su waɗannan fa'idojin ai afkar ne na malamai suke fidda su to yana da matukar wahala kawai a ce za a ce na wani kuskure ne in ba ya saba abin ba sai a ƙara akai ni na fi ganin haka wallahu a'lam to sai mu koma cikin littafin da malam yake cewa faslun ga wata gaba wa fi marji'ihim min hadhihi al-ghazwati qala ra'sul munafiqina ibnu ubayy la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal adhan bayan da a wannan hanya ta dawowa a hanyar dawowarsu daga wannan yaƙi da ake magana a inda wannan hadisa ta ifki ta faru to a nan ne shi wannan shugaban munafukai ya ƙara wata mummunan magana yake cewa la irra ja'ana ila madina ya rantse da Allah idan an koma garin Madina da yukhrijanna al-a'azzu min hal azal su a cewar shi a wauta irin tashi ta munafiki su sune masu girma al-a'azz mafiya daraja wallahi sai sun fitar da al'azal mawulakanta daga madina yana nufin sa'an nabi da sahabbai fa ballagaha zaid ibn arqam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani babban sahabi daga cikin sahabbai zaid dan arqam ibn zaid ibn qais al-khazraji sahabi ne daga cikin muhimman sahabbai ya rasu ka ta 68 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda suka je yakin suffin tare da sayyidina ali sai marmaza da ya ji wannan magana sai ya zabura abun hawan shi ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya ba manzon Allah labari waja'a ibnu ubayy ya atajin dan salulu yaji labari cewa ai ga can an ji an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo yace ƙarya ake mushi wa ya halifu ma qala ya rantse da Allah akan ƙarya yace shi bai faɗi wannan magana ba fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shiru ya ban magana kamar shi an gazgata shi zai ɗan arkam ya ji takaici da damuwa fa'anzalallahu tasdika zaidin fi suratul munafiqina shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da suratul munafiqin da Allah yake munafiqun da Allah yake bada labari cewa suna cewa ya qulna la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la yafqahun Allah ya ce ba su san abin da suke faɗa ba Allah ne yake da izza da manzon shi da mu'minai su kuma ba su da wannan izza kuma ba su fitar da kowa ba Allah ya gasgata Zaid dan Arqam fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi udnihi fa qala sai annabi ya rike kunnan sa yace abshir albushirinka faqad sadaqaka Allah Allah ya ce gaskiya ka faɗa thumma qala sai annabi annabi ya ce mishi hadha alladhi wafa lillahi bi udnihi wannan shine ya cika wa Allah alƙawarin abin da yayi da kunnansa kunnan shi ya jiye mishi abin da za a cutar da addinin Allah yazo ya bada labari faqala faqala lahu umar sai umar yace ya rasulullah mur abbad ibn bishr falyadrib unuqa ka bada umarni ka ba abbad dan bishr umarni ya kashe wannan munafiki matsiyacin munafikin nan faqala sai annabi yace fa kaifa idza tahaddatha an-nasu anna muhammadan ya kutulu ashaba to ya za ka yi ka warware shi ba hadda za ta biyo baya idan aka ce annan muhammadu yana kashe sahabban shi wato manzala sallallahu alaihi wasallama ya lura da abin da ake cewa ri'ayatul masalih menene ne fi dawo da musulmi da abin da yafi alheri yanzu su sauran mutane sawa'u wanda suke zamani da shi da wanda za su zo a baya daga cikin manazarta musamman waɗanda ba musulmai ba suna neman sagarat suna neman ina ne za su samu abin faɗi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a zahiri waɗannan munafukai a cikin tawagan manzon Allah suke sallallahu alaihi wasallam da aka manzon Allah ya ce to tunda an same shi da wannan matsalar kawai a kashe shi to manzon Allah zai bada wani bad image kuma wa hashahu min zalika Allah ya tsare shi daga ya bada wani hoto mara kyau na addinin Allah da na ainihin sirarsa za a ce ai kashe ma mutanen da suka bi shi ma kashe su yake kuma wannan zai zama kamar sunna kenan a cikin al'ummar musulmi wanda duk aka yi shakkan wani abu game da shi ko sai a kashe shi a cikin musulmi a cikin masallacin ko a cikin tawagan ko a cikin kungiyar addini ko a cikin wata makaranta ko a wani zamani mutum musulmi ya wani abu wanda za a ga bai kyauta ba kawai sai a ce to a kashe shi annabi ya taba kashe wani daga cikin sahabbai haka zai zama wata mummunar shari'a ko mun gane sai annabi ya ce a kyale shi wannan yana daga cikin ƙa'idoji game da ri'ayatul masalih kallon abin da zai zama alkhairi da abin da zai kai ya kawo sannan kuma nuni zuwa ga cewa kullum mutane waɗanda suke suke da ilimi suke da shekaru suka san ya kamata su ya kamata su yi dinga yanke hukunce hukunce akan abubuwa da suka shafa al'umma musamman wanda suke da sarƙaƙiya yanzu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi duk sauran sahabbai ilimi ya fi su shekaru shi wahayi ake mishi ma shi sa bai bar su sun yi da kansu ba su kuma sahabbai ba sa ɗaukar doka a hannunsu da umar ya so zai iya sare shi kawai daga baya a san yadda za a yi ba su ɗauki doka a hannunsu bai da mu muke cewa a buge kawai mu da mun ga wani wanda bai mana ba sai a ce a buge haka mutane yanzu suke kaga duk mutane malam kana ganin su kawai masu hankali a shi babu hankali a cikin su mutane suna da gaggawar bari su buge wani wanda suke ganin cewa yayi laifin da suna jin haushin shi haushi ne kawai suke jiba ba wai ko da laifin na kisa ne kai baka da yanci a matsayinka na kai ma ɗaya daga cikin ra'iyya ka kashe wani baka da wannan yancin don in ka kashe mutum ba kai ne alƙali ba to ka sani fa za a bi ka bashin jinin shi ko ba za ka tsira ma an bi ka bashin jinin mutum haka wannan yana nuni zuwa ga wannan ka'ida ta ainihin wato a ri'ayatul masalih a cikin tsari na addini da kuma zamantakewa da abin da zai kai ya kawo to galibi masu shekaru da dama da tajriba mai yawa su ne suke iya hango wannan masalai ɗin yawanci mu matasa ko masu ƙananan shekaru ba mu ci ba mu da hangen nesa da za mu hango irin wannan abu kawai abin da di yanzu son zuciyarmu ko tunaninmu ko fushin da muka yarya mana shi muke ganin kawai aiwatar za a samu nasara ko ba dole bane haka ya zama daidai ina fata mun gane wannan za mu saurara a nan saboda kan gaba ne sai Allah ya kamu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a fasli na gaba ne shine faslu faslun fi ghazwati al-khandaq dan kar mu shiga lokaci ya zo ya ainihin wato mana mudahama to gara mu tsaya akan gabar nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh